very grateful and we're very happy because this confirms that Nigeria is a democracy. mu dai yanzu mun gamsu demokradiyya na aiki a najeriya kan wannan hukunci da aka yanke in ji lauyan tsohon ministan abuja chris uche san bayan da alkali talba na babbar kotun birnin tarayya ya bada belin sanata muhammad biyu bayan tuhumar da hukumar yaƙi da zarmiya ta shigar da shi da ta kai naira miliyan 864 takwas da one thing to wuce ya ce shigar da kara wani abu ne daban haka nan tabbatar da hujja kan zargi ma wani abu ne daban alkali talba ya ba da belin tsohon ministan bisa ka'ida ta sa hannu kan miliyan ɗari biyar da mutum biyu masu tsayawa ciki da mai mukamin sanata wannan ba ita ce tuhuma ta farko da hukumar ta efcc ke wa tsohon ministan ba da wasu jami'ai da dama na tsohuwar gwamnatin jonathan gwamnatin apc ta buhari dai na cewa ita cin naka ce kan yaƙi da cin hanci inda ta gwada misali da wasu jami'anta da ma kafa kwamiti don binciken sakataren gwamnati babacin rabin lawal da ta dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri mr oke Ministan Shari'a Barista Abubakar Malami ya ce akwai ƙwararren da gwamnatin mata tura majalisa don samun hukuma ta musamman da za ta rika kula da dukiyar da aka karɓo daga barayin biro. Malami ya zanta wannan lamari da shugaba Buhari gabanin komawa London. Babbar damuwa a nan ita ce akan alkawalin da ya kulla ma 'yan Najeriya kan cewa za a bi kadin taro sisi na ganin da cewa kowane al'amari an bi bahasin shi ta huska abin da aka samu ta wannan mu'amala ta yaƙi da cin hanci da rashawa to akwai hukuma wadda ya kamata a iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi na bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin to ita wannan hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a ga majalisa wadda har ila yau bata iya kai gaci ba ta fuska ganin cewa ta tabbata to shugaban kasa yana da tunani na yiwuwar me ya kamata a yi na ganin da cewa ko da ainihin ita waccan doka da ke da nasaba da yaƙi da cin hanci da rawa kan cokan ta ɗauki lokaci wani mataki za a ɗauka na ganin da cewa kawai ita wannan hukuma da za ta yin ta'ammuli da abin da aka asset kayayyakin da an kama ta fuska cin hanci da rashawa me ainihin ita wannan ganin cewa ita wannan hukuma wace mataki za dauka ta tabbata yana daga cikin abubuwan da muka tattauna. Abin da masana shari'a ke bada shawara shine tura kudarin kafa kotuna na musamman da za su rika shari'un zarmiya da zummar kammala shari'un a takadirin lokaci don mai laifi ya san laifinsa mara laifi ko ya koma gida. Yanzu kotu ta buƙaci sanata Muhammad ya mika fasfo ɗinsa ga kotu da ɗage sauraron ci gaba da shari'ar zuwa hudu ga watan Yuli. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.